sarauniya ki ce zaɓin raina gasgata sanda nake miki har a zuci ba zan manta da ke ba Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci har yanzu muna cikin littafin wadatar zuci yanzu ko za mu ci gaba. ƙara wayarta da ke ajiye a gefen filanta ne ta katse mata tunanin da take wayar ta ɗauka. ganin kuma sunan yaya abdul din da yake yawo akan sikirin din wayar ya sa ta saki wani ƙayataccen murmushi kafin cikin hanzari ta ɗaga kiran ta manna wayar a kunnenta ta yi shiru ba tare da ta yi magana ba daga can bangaren abdulaziz kuwa jin ta daga wayar ne ya saka shi sakin wata sassanyar ajiyar zuciya kafin kuma cikin wata irin daɗan murya mai taushi ya ce ki fito ina harabar gidanku ina jiran ki ya faɗa kai tsaye kana daga haka kawai ya katse wayar da sauri ta buɗe idanunta da ke laushe tare da tashi zaune cikin tsantsar mamaki tana duban agogon da ke makalle jikin bangon ɗakin karfe tara daidai ta gani zuga kafafuwan da ƙasa ta yi da sauri ta sauka daga kan gadon ta zura bedroom slippers ɗinta kana ta juya tana ƙoƙarin kwance igiyoyi rigar baccin da ke jikinta lokaci ɗaya tana saka duban agogon bangon da ke ɗakin tuna abin da ya ce mata kuma ya sa ta juya kai tsaye ta shiga toilet da sauri don yin wanka sanin da ta yi cewar yana jiranta ne kuma ya sa bata wani bata lokaci a wajen yin wankan nata ba ta fito ko da ta fito kuwa mai kawai ta shafa a jikinta sai 'yar hoda kaɗan da ta ɗan mutsutsuka sannan ta shafa lipstick a kyawawan labanta masu taushi da santsi a gurguje ta feshe lahirin jikinta da sassanyen body spray dinta masu sanyin kamshi da sanyaya zuciya karasawa ta yi gaban wardrobe dinta ta bude inda ta zaro wata haɗaɗɗiyar doguwar rigar material na yadon roba roba mai kyau kalar sararin samaniya ta zura a jikinta kana ta saka wani takalmi mai tsini fari a kafarta sannan ta yana kanta da wani madaidaicin gyale shi ma fari sol da shi murmushi ne ya bayyana kan kyakkyawar ta saboda ganin irin kyan da kayan suka yi mata lokacin da ta kalli kanta a cikin madubi wayarta ta dauka ta riƙe a hannunta kana ta juya ta fice daga cikin ɗakin a falo ta samu ummi da zara a zaune suna hira wanda bayan sun kammala breakfast ne kuma suka dawo falon suka zauna suna hira ragar takun takalminta suka ji kuma yasa suka juyo tare suka zuba mata idanu ga baki ɗaya suna kallon ta masha Allah shata kin yi kyau wallahi kamar kin sauko daga Saudiya cewa zara tana wani hangame baki da hanci tana aikin kallon shatin ita kuwa shatu karasa saukowa dai cikin falon tana wani hararar zaren da har lokacin bakinta ke hangama tana kallonta ganinta cikin shirin da suka yi ne ya sa umi cewa ina za ki je haka kuma tun da sassafe ko karyawa baki ba dan kwabe fuska ta yi tana karasa gaban umin ta dan risina kafin a kunyata ta ce zan ɗan fita ne gurin ya hmm. ya abdul tun ɗazun ya zo yana jirana wani tsalle zaga ta doka ta mike tsaye cikin tsananin farin ciki tana faɗa inna lillahi kai an tishatu amma shine baki gaya min ba in je in gaishe shi gaskiya baki kyauta mun ba ni dai ban ji daɗi ba ta faɗa a shagwabe tana turo baki zabga mata harara shatu ta yi kafin ta ce ba dole in gaya miki ba tun da gurinki ya zo ‘yan rena hankali umi kuwa har cikin ranta Allah ya sani daɗin abin sosai ta ji don haka da sauri ta miƙe tsaye tana faɗin zaga tashi maza ki ɗauki ki ki je ki buɗe masa falon baƙi ki gaishe shi ki kai shi can ya zauna ke kuma ‘yan mata Tsaya ki tafi mai da breakfast ta faɗa tana juyawa kicin da sauri ita ko zara da gudu ta haura sama ta je ta ɗauko mukullin falon baki ta zo ta fice da hanzari shatu kuwa tana tsaye ummi ta fito rike da madaidaitan farantai a hannunta. Karɓa shatin ta yi kanta a ƙasa ta fice daga falon tana ƙarasa falon kuwa tun kafin ta shiga take jiyo surutun zara duk ya cika gurin girgiza kai kawai ta yi kafin ta tura kofar lokaci daya ta shiga cikin falon bakin ta dauke da sallama daidai lokacin kuma abdulaziz wanda ke zaune kan ɗaya daga cikin kujerun da ke fesin ɗin kofar shigowa falon ya daga kansa kenan fuskarsa dauke da murmushin da ke kara masa wani tsantsi kyau da haiba yana kallon zara karab kuwa idanunsa suka sarki a cikin na juna da sauri ta mai da kanta ƙasa dan ba ta jin za ta iya jura kallon cikin kwayar idanunsa masu matukar haske da kashe mata jiki. tun da ta dukar da kanta bata kara dagowa ba, daga bakin kofar ta coge ta za ta tsaya. Zara kuwa ganin hakan ya sa ta miƙe ta matsa kusa da ita ta karbi farantin da ke hannunta ta je ta ajiye a gabansa kana ta ɗago ta kalle shi tana faɗa ya Abdul bara na shiga ciki tun da amaryar ta so idan ka fito sai mu yi sallama an ta a fito lafiya ta faɗa tana ficewa daga da cikin falon da hanzari tana da sun kusan minti goma haka tun bayan fitar zaren shatu bata kara matsa daga inda take ba ganin kuma ba ta da niyyar karasowa ne ta zauna ya sa abdulaziz ya miƙe a hankali ya karasa inda take wanda kuma shatun kwata-kwata bata san da karasowarsa ba kawai dai ta ji aman daddaɗin muryarsa haɗe da kuma sassanyen kamshin turarensa da ya gauraye da numfashinta suka saukan mata da wani daddaɗan yanayi mai wuyar fassarawa cikin wani irin yanayi yake kallonta shi ma kafin kuma ya ƙara matsawa kusa da ita sosai yana faɗin please mana ya tuna. Don Allah, horon ya isa haka. Ki sassauta mun ba don halina ba, ya faɗa cikin maraidaita murya yana kallanta. Wani irin sanyi ta ji a zuciyarta, wanda hakan kuma ya sa ta tagowa da sauri tana lumshe kyawawan idanuwan da cike ranta ko faɗi take. Ni ma dauriya kawai nake yi, amma tuni soyayya ka ta riga da ta gama mun kamun kazar kuku. Ta fatattaka min zuciyata. Ta yi min filla-filla da komai nawa. Ta wargaza nutsuwata. ta faɗa tana turo ɗan ƙaramin bakinta ga kamar za ta sakin masa kuka. filis na roƙe ki ki daina wahalar da ni ta hanyar yi wa kunnuwa na ruwa jin da daɗin murya ki don Allah shi tuba. Ya ƙare maganar cikin wata irin kasalalliyar murya da shi kansa bai taɓa sanin yana da irin ta. Shitu kuwa jin abin da ya faɗa ɗin ne ya sa ta ta sake yin ƙasa da kanta tare da lumshe idanuwanta kafin kuma ta ɗan buɗe a hankali tana faɗa na kwana. Idanuwansa ya ɗan lumshe saboda wani irin abu na musamman da ya ji ya taɓa masa zuci. shi kana hankali kuma yana ratsa duk wani ilahiri da lungu da sako na jikinsa ɗan karamin bakinta ya kalla kafin kuma cikin kasalalliyar muryar da ta saukar masa da kasala ya ce lafiya kalau alhamdulillah tuna. ya so mai da abi a hankali ta amsa da lafiyar su kalau kana kuma ta ce mu je ka zauna zuba maka abinci kar ya yi sanyi ta baɗa tare da wucewa ta ƙarasa tsakiyar falon inda zara ta ajiye farantin abinci a ƙasan kafet ɗin da ya mamaye falon bayan ta lankwashe kafafuwan da ta buɗe kulan tare da ɗauko plate ta zuba mai soyayyen dankali da kwai sai sos ɗin hanta da ta ji albasa kaɗan ta ɗan zuba mai daga gefe guda. Kana ta haɗa mai ti mai kauri ta aje masa a ɗaga sa waye ya zauna a kan kujera yana kallon ta. Kana ya ɗauki kofin da ta haɗa masa kyakkyawan tin a ciki ya kai bakinsa ya soma kurɓa a hankali a hankali yana lumshe idanuwarsa cike da nishaɗi. Shatu kuwa har lokacin kanta na ƙasa bata ɗago ba sai faman wasa take da yatsun hannunta bai wani ci dankalin sosai ba kaɗan kawai ya ɗan tsakura ya ce shi sai ti ɗin da ya shanye shi tas bayan ya gama ne kuma ya tattara kayan ya matsar da su gefe ta koma kujerar kusa da shi ta zauna ta sunkuyar da kanta ƙasa tana wasa da adon zanen da ke jikin gyalanta a ajiyar zuciya abdulaziz ya sauke kana kuma cikin tsananin so da ƙaunar ta yace dago ki kalle ni flis ya faɗa cikin tattausan murya yana kallanta dagowa ta yi a hankali ta kalle shi kafin kuma ta mai da kanta ƙasa tana jin wani bakon yanayi mai saukar da farin ciki na ziyartar ta lokacin da abdulaziz din ya karfin halin cewa please mana ishe tuna kin ji ya faɗa cikin wata irin narkakkiyar murya kana lokaci ɗaya na sakan mata wani irin kallo da manyan idanunsa. Da sauri shatin ta ɗago kai tana kallon sa kafin kuma kai tsaye ta tsinci kanta da furta na daina ba zan sake kin ɗaukar wayarka ba. Ka yi haƙuri ta faɗa a hankali tare da rufe idanunta tana burbushi. Sauri ta hannunta ya matso kusa da ita. Ya zauna a gefenta yana faɗa na gode tuna. ya faɗa cike da tsantsar farin ciki yana kallon kyakkyawar fuskarsa. Dan janye jikinta ta yi a nasa ta matsa gefe tana murmushi ganin kuma yadda ta yi ne ya sa shi dan matsawa gefen shi ma yana murmushi wanda kuma a daidai lokacin wayarsa da ke cikin aljihun tsadaddiyar shadda da ke jikinsa ta tauke kara, zarar wayar ya yi ganin sunan fahad ya sa ya kwabe fuska kafin ya ɗauka ya manna a sa ya yi shiru ba tare da ya yi magana ba daga can ɓangaren fahad kuwa jin ya ɗaga wayar ne ya shiru ne ya sa ya hau faɗa yana cewa wai don allah kana ina ne Tun buɗazun ina ofis ina jiran ka, amma har yanzu baka fito ba. Kuma ka sani yau za mu gana da bakin mu da suka zo daga Lagos karfe goma na safe. Amma shine har yanzu gashi har karfe tara da arba'in baka fito ba. Kuma Abba da Mami sun tabbatar min da cewar tun ɗazun ka fita. Amma shine har yanzu baka so ba. To wai gidan uwarwa ma ka tsaya ne ma tukunna ma. ya faɗa a matuƙar zafafe dan kwaba fuska Abdulaziz ya kafin ya ce kar ka cika mun kunni dan Allah malam ina gudun amaryata ya faɗa kai tsaye kana daga haka ya katse wayar ya mayar cikin aljihunsa shatu kuwa tun ya fara wayar take kallonsa tana murmushi sakamakon duk ta ji abin da fat din ya faɗa kasancewar kuma a hands free abdulaziz din ya saka wayar yayin da kuma ganin ya gama wayar ne ya ƙara gyara zama bai da niyyar tafiya ya sa ta ce please mana ya abdul tashi ka je mana ana jiranka juyawa ya dan kalli kafin kuma cikin kwabe fuska ya ce a'a ni dai ba inda zan je yau ina nan tare da ke shatuna kallansa ta yi kafin ta ce please mana ya abdul ka je dan allah ai za mu yi waya ta faɗa cikin magiya da son ta kwantar masa da hankali tana kallonsa ganin ta wani marairaice masa ne kuma ya sa ya miƙe ba don ya so ba gashi sai faman narke masa take yi tana ƙara kashe masa jiki da zuciya da salon soyayya ta mai matuƙar tsayawa a rai kin tabbatar da za mu waya ko ya abdulaziz ya faɗa murya a sanyaye yana tsira mata idanu gyada masa kai ta cike da tabbatarwa kafin ta miƙe tsaye tana cewa insha Allahu da kai na ma zan kira ka Kar ka damu cike da jin daɗi ya amsa mata da to ina jira kana daga haka ya juya suka fice daga falon har motarsa ta raka shi wanda sai da ta ga ficewarsa daga gidan sannan ta juya bayan ta ɗauko farantan ta kulle falon da ki ta wuce cikin gida faduwa sosai suke shan soyayya ita da sabon saurayinta wanda yanzu kusan kullum sai ya zo gida taɗi gurinta yayin da kuma kullum idan zai zo yake taho musu da kayan ciye-ciye iri-iri ya kawo musu duniya sabuwa a gurin mama da faduwa an samu abin da ake so babu abin da ya dame su yanzu sha'anin gabansu kawai suke yi a ɓangaren faduwa kuwa yanzu burinta ya gama cika ya gama cika ta samu abin da take so shi yasa yanzu da gayya take shiga cikin ƙawayenta tana fankama saboda yanzu gaba ɗaya babu wacce za ta nuna mata wani abu don hatta da tsadaddiyar wayar da take riƙewa irin ta hannun hajiya lubuna da hajiya labiba shi yasa yanzu ko bi ta kansu bata cika yi ba don har gwara gwara hajiya labiba ma takan dan je gidanta wani lokacin idan ta bushe iska amma hajiya labuna kam tun ranar da ta yi mata fada ta ce ta koma gidan abdulaziz domin shi ne rufin asirin ta faduwa ta rufe ido ta yi mata kaca-kaca kuma ta ce daga yau ta fita harkarta babu ruwanta da ita kowa da yi ta kansa saboda ita a ganinta yanzu duk wanda zai ga irin ci gaban da take ciki a yanzu yana mata maganar komawa gidan Abdulaziz to ba masoyinta bane makiyinta ne domin ya nuna mata tsantsar hassada ne da bakin ciki kirikiri. To tun daga wannan ranar da suka yi haka kuwa ba su sake haduwa ba. Sai wata rana da ta sa alhajinta ya kai ta gidan hajiya labiba suka haɗu da hajiya lubunan a can. Tana shiga ciki kuwa ko zama bata yi ba ta juya ta koma gida don a cewar ta ba ta son duk wani abu da zai sake haɗa ta inuwa ɗaya da hajiya lubuna da take yi mata kallon babbar makiyarta a yanzu wanda kuma duk waɗannan abubuwan da suke faruwa abba bai da masaniya ko kaɗan a kai don kullum idan ya fita kasuwa tun safe baya dawowa sai dare inda kuma zuwa lokacin sosai harkar kasuwancinsa ya ƙara haɓaka fiye da farko don zuwa yanzu ga baki ɗayansu sun san cewa ya samu aikin tsaron shago a kasuwa don ko da wasa bai taɓa gaya musu cewa shagon mallakinsa ba ne wallantana kuma su san cewa abdulaziz ne ya samu kuɗi har ya buɗe masa shi sai dai kuma zuwa yanzu yanayin samun abban yana matuƙar ɗaure musu kai da ba su mamaki domin yanzu duk wata yake siyo musu tilin kayan abinci ya kawo a aje musu sannan ya siyo musu komai da ya san za su buƙata ga abubuwa sosai da ya canza musu a cikin gidan don hatta da makarantar boko da islamiyya yanzu ta kuɗi su ilham da amatullah suke zuwa sannan duk abin da ya san za su bukata ba sai ya jira sun tambaya ba haka yake siyowa ya zo ya ajiye musu shi yasa yanzu babu abin da suke nema su rasa a rayuwarsu wanda kuma hakan kwata-kwata bai taba ɗaɗa mama da ƙasa ba domin duk wannan kyaututtukan da yake musu ko a jikinta ba ta gani na ta ga ƙoƙarinsa ita kawai babban burinta yanzu shine ta ga faduwa ta aure alhaji zailani shine kawai hankalinta zai kwanta idan ta san cewar yarta na gidan arziki tana auren mai kuɗi suna damawa yadda suke so suna abin da suka ga dama shi yasa ma tuni ta watsar da sana'ar kulikulin da kayan miyan da take yi tana ganin duniya ta samu dan yanzu gani take ta fi ƙarfin wannan wannan sana'ar ta wuce da saninta. Kuma yanzu jira kawai take yi idan komai ya gama daidaita tsakanin Fadwa da Alhaji Zailani ya yi mata biza ta dinga fita ƙasashen waje tana harkar Saudi Dubai ita ma ta faso gari tana damawa da manyan mata. Bayan wata uku zuwa lokacin haka abubuwa suka yi ta gudana masu daɗi da marasa daɗi a bangaren Shatu da Abdulaziz komai yana tafiya daidai domin yanzu har ta kai ba su iya ɓoye wa irin tsananin soyayyar da suke yi wa junansu ko a gaban waye. Wani lokacin ita kanta zara har mamaki take idan ta ga Shatu na yin wasu abubuwan ballantana idan ta ga yadda take fama rawar kai akan yaya Abdulaziz ɗin. Abin har ɗaure mata kai yake yi. haka kuma shi ma a bangaren abdulaziz din gabaki ɗaya ya gama susucewa a kan shatin sosai suke gudanar da tsaftatacciyar soyayyar su hankali kwance babu abin da ya dame su waya kuwa a rana sai su yi ta yafi so ashirin har wata shakuwa suka ƙara yi ta musamman a tsakanin su domin ba su iya yin awa ɗaya ba tare da sun ji muryoyin junan su ba yayin da gefe guda kuma ga harkar kasuwancin su abdulaziz din da zuwa yanzu komai yake ƙara haɓaka wata bakwai gidan motocin ya yi da budewa amma lokaci kaɗan ya yi wa sauran zara wanda kuma dama abdulaziz haka yake komai ya saka wa hannu sai abin ya yi albarka abin tamkar a jininsa yake wanda kuma wannan watannin abba da bahad na matuƙar alfahari da samun abdulaziz ɗin saboda tsantsar mai da hankalinsa akan kasuwancin nasu haka ma ummansa don zuwa wannan lokacin tuni ya siya mata wani haɗaɗɗen gida mai kyau a cikin unguwar Road, sannan ya zuba mata ababen more rayuwa wanda jin daɗin duniya da motar hawa mai kyau da tsada. sannan ya ɗaukar musu direba saboda zirga-zirga kai iman makaranta da ɗaukota. Sai kuma ita umar idan za ta fita unguwa ita ma ya kai ta kuma ya dawo da ita. Sannan duk wata yake biyansa haka abban faduwa shi ma shi ma sha tara ta arziki Abdulaziz yake masa wanda ba ma shi kaɗai ba kab danginsu da suka rage na ɓaɓura suna matuƙar alfahari da samun Abdulaziz saboda shi kwata-kwata ba shi da burin tara wani abin duniya burinsa kawai shine ya yi wa jama'a hidima ya kuma kyautata musu tamkar yadda mahaifinsa ya dinga taimaka wa mutane yana tallafawa rayuwarsa a lokacin da yake wannan shine kadai burinsa masu sauraro bari mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba kafin nan nake cewa assalamu alaikum Sanda nake maka har